Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon mata yan uwa insha Allahu kamar yadda kuka gani yau mana cikin wannan rana mai albarka bisa wani topic wanda ake samun gomobi ake samun musamman daga gurin 'yan bida sukan cakuɗa abin lokaci bayan lokaci za mu ringa zaɓa daga cikin topics haka muna yin bayani don musulmi ya san inda musulunci ya tsaya don bida'a ya san cewa akan bida'a yake insha Allahu cikin wannan lokacin ga nan mun zo za mu bayani kuma zan sa number waya duk da yake abin ba shi da buƙatar sa number waya yau muna cikin sharhi dangane da wani dabit dangane da wani dabit na tawassuli wanda so da yawa kaji 'yan bida'a suna cewa ai su 'yan izala ba su yadda da tawassuli ba su 'yan izala suna inkarin tawassuli wanda kuma ba haka ba ne rashin fahimta ne da rashin bincike cikin littattafai na mu da kuma rashin sani bisa hakikanin tawassul yasa za mu sharhi ne cikin wannan babit na shida cikin wannan littafi mai albarka shine at-tawassul malam yace ad-dabitu salisu التوصل قسماني yace dabit ƙa'ida kenan na shida yace tawassuli kaso biyu ne rabobi ne ya rabu zuwa rabo biyu yace na farko akwai at-tawassulul mashru'u akwai tawassuli abin shara'antawa akwai shi a cikin shari'a yace wa huwa tawassul ila Allah bismin min asma'ihi aw sifatin min sifati yace shine tawassuli zuwa ga Allah bismin da wani suna min asma'ihi daga cikin sunayen Allah ka kama kafa ya zamanto ma tsani zuwa ga Allah shi wannan sunan zuwa ga Allah din aw sifatin min sifatihi ko kuma ka kama tsani da wata sifa daga cikin siffofin Allah don ta kai ka zuwa ga Allah ya saurare ka Allah ya biya ma ka Allah ya amshi addu'arka yace au bi amalin salihin ko kuma kai kamun kafa da wani aiki nagari na kwarai wanda ka aikata Allah yana son wannan aiki Allah ya yadda da wannan aiki, sai kai kamun kafa kai tsane zuwa ga Allah da wannan aikin kyakkyawa ginin masallaci ne haƙa rijiya ne gyara hanya ne bayan Allah suna wucewa dasa bishiya ce taimakon wani gajiyayye ne sadaka ne ko wani abu mai kama da haka sai kai aiki na kwarai kai tsani da wannan aikin zuwa Allah ya karbi bukatarka Allah ya biya maka abin da kake nema shine au bi amalin salihin ko da wani aiki na kwarai au bi talabi du'a'i min ar-rajul salihi ko kuma da neman addu'a daga gurin wani mutum na kwarai akwai mutum wanda kake zato cewa shi ne Allah ne ce da Allah ina da wata bukata iman addu'a a fatanka a zatansa shi wanda ya nema wane bawan Allah ne wane yana da salaha ƙila wata ƙila in ya roƙon min Allah Allah i kalle shi ya dube shi ya biya mun bukatata shine ka nema a wajen bawa na kwarai amma faɗa sharaɗi shi wannan bawan na kwarai ba zuwa zai yi ya je ya zauna kai ka ce Allah baya jin abin da ake faɗi sai an biyo ta hanyarsa ba ya sa ya zamanto sana'a ba ya tsaya a ƙofar Allah ba a shiga sai an biyo ta ƙofarsa Allah baya saurare sai shi ya faɗi ya ƙi tafiya kasuwa ya zauna aikin kenan ba irin wa'annan ba wa'anda suke tsayuwa akan sunna suke neman guminsu halalinsu suke dukkufa a masallaci ko da yaushe a zatonka mutane ne na gari irin waɗannan ne ake cewa su sa a cikin addu'a Shi ne au bi talabin du'ai ko kuma da neman addu'a minan rajul salihin daga mutum na ƙwarai, ka duba ƙisar. wannan mutum da ya zo ya samu manzan Allah a cikin masallaci da aka shiga fari kaga addu'a ya nema manzan Allah ya yi haka in ka duba hadisin da manzon Allah ke faɗi an bujuro masa da al'umma ya ga wannan annabin mutum ɗaya ne da shi wannan abin biyu wannan annabin har wani annabin ma ba kowa tare da shi daga ƙarshe ukashatu bin musul ya ce ya rasulullah ud'ullah an ya ja'ala minhu yace ya ma'aikin Allah roki Allah isa ni daga cikinsu kaga ya nema manzon Allah ya masa addu'a shine ne bi talabi du'a min rajul ko kuma tawassuli ta hanyar neman addu'a a wajen bawa na kwarai wa'annan in kaɗa su su ne ake ce musu a tawassulin Ta tawassuli wanda aka shari'anta shari'a ta yadda da shi akwai dalili kuma a sa duk zamu karanta malam yace na biyu shine at a mamnuu tawassuli wanda aka hana a shari'a shi kuma yaya yake malam yace at-tawassul ila Allah shine tawassuli zuwa ga Allah kamun kafa zuwa ga Allah bima malam yasbut fi shari'a annahu wasilatu da abin da bai tabbata cewa shi wannan tsani ne cikin shari'a zuwa ga Allah ba duk abin da bai tabbata a shari'ance cewa wannan hanya ne tsani ne wasila ne zuwa ga Allah to kai in kai tawassuli da wannan abin ka yi tawassuli a shari'ance irin wanda aka hana tunda ai bai tabbata wannan abin cewa tsani bane shine at-tawassulu ila Allah ma lam yasbut wasili zuwa ga Allah da abin da bai tabbata ba fi shari'i a cikin shari'a annahu wasilatu cewa shi wannan abu tsani to in kai tawassuli da shi kai at tawassul mamnu'u wasulin da aka hana ka malam yace qauluhu fadin malam at tawassul qismani da yace tawassuli kaso biyu ne yace awwalan abu na farko ta'rifu tawassuli ta'arifi na tawassuli me ake nufi da at-tawassul malam yace at-tawassulu fil lugha tawassuli a yaren larabci in ka in ka ce at-tawassulu ma'khudun min al-wasilati an ciro shi ne daga al-wasila at-tawassulu an ciro shi ne daga al-wasila menene al-wasila malam yace wal wasilatu fil lugha kalmar wasila kuma a yaren larabci yace hiya ma yutaqarrabu biha ila al-ghayb hiya ita ce ma yutaqarrabu biha abinda ake kusanta da ita ake kaiwa da ita ila al-ghayb zuwa wani kamar ka ce tsani an gane abinda kake ɗaukarsa ka riƙe ya kai ka zuwa wani shine alwasila ita kuma alwasila daga ita ne aka ciro attawassulu an gane abin da za ka riƙa ya kusantar da kai zuwa wani shine alwasila wannan aluga kenan malam ya ce ƙala fil qamus alwasilatu walwasilatu da kalmar alwasilatu da alwasilatu yace hiyal manzilatu inda malik ita ce matsayi a wajen mamallaki ko wajen mai mulki an gane ita ce wani matsayi a wajen mai mulki wadarajatu wal qurbatu sa'annan ita ce wani dai matsayi da kuma ƙurba wani kusanci a wajen mai mulki ya ce waƙila haka kuma aka ce wa fil wasilati hakan na aka faɗi dangane da alwasila aka ce hiya an ya amala amalan shine bawa ya aikata wani aiki ya taqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla da yake kusantuwa zuwa ga Allah da wannan aiki bawa ya aikata wani aiki yana kusantuwa zuwa ga Allah da shi wannan aikin wato wannan aikin yana kusanta shi zuwa ga Allah shine hanyarsa shine tsaninsa malam yace wa tawassul fi shar'i kalmar tawassuli a shari'a yace huwa taqarrubu ila Allah shine kusantar Allah bi ta'atihi da da'arsa ka kusanci Allah da da'arsa da wani abu wanda Allah ya yadda da shi kuma Allah yake son wannan abu sai ka kusanci Allah da shi Ya yace ai ittiba'u ma ja atibihin rusulu Shi ne bin abin da manzanni suka zo da shi alayhi wa wassalam tsira da aminci su tabbata gare su wa bi kulli amalin yuhibbu wallahu wa rasulu haka da kuma aikata dukkanin wani aiki wanda Allah yake son wannan aikin manzan Allah ke son wannan aikin sai ka aikata shi an gane wato kaga ai ka ba abin da Allah ya ci ka ba abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ci malam yace waddalilu ala zalika nan mun yi ta'arifin wasila kenan a shari'a shine tsani zuwa ga Allah ta hanyar aikata wani aiki da Allah yake so wato wannan aiki sai ya zaman ma tsani ya zaman ma hanya zuwa ga Allah wannan shi ake nufi da alwasila da fatan mun gane duk gaba ɗaya abin da muka karanta sai malam yace wa dalilu ala zalika dalili kuma akan haka qauluhu ta'ala fadin Allah cikin suratul ma'ida ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wabtaghu ilayhi alwasila ku nemi tsani zuwa gare shi shi Allah din mun yi bayanin abin da ake nufi da tsani dan asalin at-tawassulu ma'khudun ne min alwasila Allah kuma yana wabtaghu ilayhi alwasila alwasilatu kuma ma yutaqarrabu biha ila Allah azza wa jalla min ta'atin abin da ake kusantar Allah da shi na daga ɗa'a, abin da Allah yake so kuma ya yadda da shi sai ka kama shi ya zaman toma tsani zuwa ga Allah shine faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wabtaghu ilayhi alwasilata ku nemi tsani zuwa ga shi Allah din wajahidu fi sabilihi ku yi jihadi cikin hanyar sa shi Allah la'allakum tuflihun lalle za ku rabauta idan kuka aikata haka malam yace wa naqala al-hafiz ibnu kathir an ibn abbas radiyallahu anhu yace al-hafiz ibn kathir ya ciro ya nakalto daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yadda cewa anna ma'anar wasilati fi halƙurbatu ya ce anna ma'anar wasila lallai daga cikin ma'anar wasila a cikinta akwai alƙurba ɗa'a zuwa ga Allah ibada zuwa ga Allah daga cikin ma'anar wasila akwai alƙurbatu shine ɗa'a biyayya ga Allah yin abin da Allah yake so yin abin da Allah ya yarda da shi haka alhafiz ibn kasir ya nakalto har zuwa ga abdullahi dan abbas ya ce wani kala misla zalika sa'annan ka duba ibn kasir ya nakalto kwatankwacin haka an mujahidi daga mujahid wanda tabi'i ne wa abi wa'il da abu wa'il wal hasan da kuma al hasan al basri wa abdullahi bin kathirin was suddi wa ibn zaid wa ghairi wa'idin da dai wa'insun su diya na kaltu sun ce alwasila daga cikin ma'ani nata akwai alqurba shine bautar Allah da'a Allah malam yace wa naqala an ta, sa'annan ya nakalto daga qatada qawlahu qawlahu Faɗinsa fadin sa cikinta ita alwasila din qatada ya faɗi yace ai taqarrabu ilayhi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi imam qatada cikin faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila ku nemi tsani zuwa ga shi Allah imam qatada yace ai taqarrabu ilayhi ai ku kusanci Allah bi ta'atihi da biyayyarsa wal amali bima yurdihi da kuma aikata abin da ke yardar da Allah wato shine tsarin da za ku nema an gane ku kusanci Allah da da'ar Allah da abin da zai yardar da Allah shine wasila din da Allah ke ta wabtagu ilaihi wasila malin yace sun maqala ibn kasir sa'annan ibn kasir yace wa hadha alladhi qalahu haula'il a'immatu yace wannan abin wanda wa'annan jagorori suka faɗi la khilafa babu sabani bainal na fihi tsakanin malama masu tafsiri a cikinsa wannan abin da malama suka faɗi cewa ai da'a ne zuwa ga Allah shi tawassuli kusantar Allah ne da abin da ke yardar da Allah kusantar Allah ne da ɗa'a wa Allah ce babu saɓani tsakanin malama masu tafsiri cikinsa sannan malam yace har dai zuwa malam yace wal wasilatu sa'annan wasila inji ibnu kasir yace hiya allati tawassalu biha ila tahsil maqsudi abinda ake nufi da alwasila. hiyallati ita ce wacce yutawassalu biha ake kaiwa zuwa ga ita ila tahsilil maqsudi zuwa samun abin da ake nema samun abin da ake nufi wato in za ka kai ka samu abin da kake buri da wannan abu to wannan abu shine wasila ita ake batu ana wa ta'ala Allah ya ce قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تعويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا الله يتي قل كغايا مسو ادعوا الذين زعمتم من دونه كراي وأن كي رايا واو أن ننتن ننكو ما باين الله Bala yamlikuna kashfa ad-dirri ankum wala tahwila ba sa mallakar kusan muku kawan muku da cuta ko kuma canja wannan cuta ko yaye ta ba sa mallakar wannan abu Allah ya ce ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila waɗannan waɗanda suke kira wani koma bayan Allah sannan suke neman tsani zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrabu to wanne ne daga cikinsu mafi kusanci da kai wanda kake kira kake bautatawa matsayin tsani zuwa ga Allah da kai ɗin waye daga cikinku mafi kusanci zuwa ga Allah Haddai zuwa ƙarshe malam ya ce wa ammal ayatu saniya yace amma aya ta biyu waccan kenan da muka janyo wannan yace faqad bayyana sahabiyul jalil hakika sahabi mai girma ya bayyana dangane da wannan ayar abin da take nufi shine Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu shine Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya bayyana munasabatan zuliha wato munasaba na saukar ayar wannan sahabin mai girma ya bayyana na munasaba na saukar wannan ayar mai girma allati tuwaddihu ma'anaha wacce take bayyana ma'anar alwasila wannan ayar da muka karanto cewa ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu yace wannan sahabi mai girma Abdullahi dan Mas'ud ya bayyana munasabar saukar wannan ayar wanda munasabar yana bayyana ma'anar wasila wanda daman daga cikin abubuwan da suke taimakawa gurin fahimtar aya shine akwai ma'arifatu sababin nuzul ka san sababin da ayar ta sauka dan shi me ya faru ayar ta sauka yakan taimakawa gurin ka fahimci ma'anar ayar. faqala inda abdullahi dan mas'ud ke faɗi yace nazalat fi nafarin min al-arab kanu ya'buduna nafaran min al-jinn wannan ayar ta sauka ne cikin waɗansu mutane daga larabawa su ɗin sun kasance suna bautata wa waɗansu mutane daga cikin aljanu fa aslama aljinniyuna sai waɗancan aljanun sai suka tuba waɗanda ake bautata wa sai suka karɓi musulunci wal insu alladina kanu ya'budunahu la yash'uruna su kuma mutane daga cikin mutane waɗanda suke bautatawa aljanun nan ba su ma sani ba su kuma sun musulunta kaga kenan ayyuhum aqrabu kenan wato wancan ma da shi karan kansa ya koma zuwa ga Allah wancan ma da kake bautatawa da kake ɗaukar haƙƙin Allah ka bashi ga shi ma ga Allah yake komawa kenan ya nuna shi kam kasashe ne ba zai iya ba to yaya kake nema a wajensa Allah ya sa mu dace haka wayannan ayoyi sun bayyana mana ma'ana abin da ake nufi da alwasila gaba ɗaya dai shine tsani zuwa ga Allah hanya zuwa ga Allah hanyar nan kuma na ɗa'a ne wa Allah na abin da Allah ke so ne sai ka kama in ka je wa Allah da shi sa'an nan malam ya ce wa jumlatu zalika in ka tattara duk abubuwan da muka karantu ya ce annat tawassula tawasuli, tawassuli yanqasimu ila qismaini yana kasuwa zuwa kaso biyu shi tawassuli yanqasimu ila qismaini tawassulin mashru'in wa tawassulin ghairi mashru'in yace akwai tawassuli wanda aka shar'anta sa'annan akwai wanda ba a shar'anta ba yace lam yasbut bihi nassun wani nassi bai tabbata da shi wannan tawassulin ba nassi bai tabbata ba min kitabin daga cikin alkur'ani ne babu nassi kan wannan tawassul aw sunnati ko kuma sunna babu wannan tawassulin bai tabbata ba aw ijma'in ko ijma'i babu ijma'i kan wannan tawassulin shi malam ya ce fal'awwal shi na farko mashru'un an shar'anta shi da abin da ya tabbata a shari'a cewa shi wasila ne tsani ne wasani na biyu kuma da abin da bai tabbata cikin shari'a cewa shi wasila ba ne, shi tsani ne ba aya ba hadisi babu ijma'i mamnu'u shi kuma wannan an hana shi an gane shi kuma wannan an hana wato nan ku lura da wani abu so da yawa 'yan bida'a sai su kirkiro abu kila ya zo cikin hadisi amma hadisin bai inganta ba to in bai inganta ba ba wannan batu ake ba sai su kirkiro abu sai su ce a tunaninsu ya kamata fa a ce kaza to duk wanda bai ce kaza ba muke yin annabi wato kaga suna hukunta shari'a da hankulansu kenan in ka tsaye da mutum ka ce ya gaya ma na aya ko hadisi ko ijima'i babu ba aya ba hadisi babu ijima'i kawai shi ya auna da kwakwalwarsa sai ya faɗi sai wani ya zo ya ce a wannan ba aya akan wannan abin da aka faɗi ya ce wannan abin babu hadisi ingantacce da aka yi bayanin wannan abu sai ce a a yanzu ba za a ce kaza ba kenan yanzu kazan ne ba kyau a da kwakwalwarka ka san yana da kyau daman haka ake addini da kwakwalwa kawai aunawa kake ka ce yana da kyau sai su ce yanzu ba za a ce kaza ba yanzu kazan ne ba za a ce ba a to waye ce a ce waye ya ce a ce kawai shine ba batun a tunaninka yana da kyau ake ba batun a shari'a yana da kyau ake shine sai ka samu dalili yanzu kazan yanzu ba za a ce ba a yanzu kaza din duk matsayin kaza a yanzu ka a wato ka fi Allah sanin matsayin abu kaza shi yasa kamar gyara kake wa Allah abu kaza ya kamata ya zaman to kaza amma yanzu Allah baka ce ba kai yanzu kai ne kake gyara wa Allah ko gyara wa manzon Allah kake ko ai ya kamata abu kaza a ce kaza amma manzo Allah bai ce ba yaransa kake ko kisa wato da shari'a da hankulansu suke gwarawa ba aya ba hadisi ingantacce kawai sai su zuwa suna ta jayayya in kuma wani ya zo ya ce ba haka ba sai su ce makiyin annabi su soyayya annabi shine duk abin da kwakwalwarsu ta ba su su faɗi Allah ya sa mu dace sai malam yace fa tawassulul mashru'u ce shi tawassuli wanda aka shara'anta ya ce huwa ma kana sabitan bishari'i shi shine wanda ya tabbata a shari'a an gane ya tabbata a shari'a sai ce bi an dulla alaihi dalilun ta yanda wani dalili zai yi nuni gare shi shi wannan tawassul min alkitabi na daga alkur'ani ne au sunna ko kuma sunna wannan shi ne a tawassul mashuru, wanda ya tabbata nassi aya hadisi suka yi bayani a kansa ya tabbata wannan shi a at mashuru malin malam ce, wa tawassul bid'i tawassuli kuma na bid'a ce, huwa malami ya dulla ala jawazihi dalilun shine wanda wani dalili bai yi nuni kan alaccinsa ba ba dalilin da ya nuna ya halatta ba faɗi kwakwalwarsu ce kawai ya ce an wuji da dalilu ko kuma an samu dalilin walakin na sai dai shi wannan dalilin lam yasbut bai tabbata ba bai inganta ba to kaga in bai tabbata ba to ai babu kenan wujudu ka adami ana magana dalili ingatacce ne yasa sai ka kana tattaunawa da wani sai ce wai na kawo hadisi ba idan ka kawo hadisi shi ke nuna hadisin ya inganta ko kuma hadisin ya inganta amma dalalar hadisin ba ta goyon bayansa sai ce a yanzu hadisi kaza bai inganta ba ai ya inganta to dan ya inganta sai ya zama dalilinka kawai dan ya inganta sannan kawai kuma dan ka kawo hadisi sai ya zama hujjarka ya inganta in ya inganta yana goyon bayanka shine sai malam yake cewa wuji da dalili ko an samu dalilin ba walakin nahu sai dai wannan dalilin kuma lam yasbut bai tabbata ba bai inganta ba yace wa da min al adillati ce ma yunaqidu aka samu kuma daga cikin dalilai tabbatattu suna warware wannan dalilin kaga an samu dalilin gashi amma daga cikin waɗansu dalilai da suka tabbata suna warware shi shi kuma daman ai bai inganta ba wannan kenan abu na gaba bayan mun yi bayani gane da at mashru'u da at-tawassul bid'i tawassuli na bid'a at-tawassul mashru'u shine tawassuli da abin da ya tabbata a shar'ance cewa wannan abin tsani ne zuwa ga Allah ya tabbata ila ta hanyar aya ko hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma a tawassul bid'i shine tawassulin da ba a samu wani dalili ya nuna halaccinsa ba ko a an samu dalilin sai dai bai tabbata ba bai inganta ba an kuma samu wa'insu dalilai da suke warware shi wannan tawassuli tawassuli ne na bid'a shine at-tawassulul bid'i shine at-tawassulul mamnu wa an hana shi a shari'a sai abu na gaba shine anwa'u tawassul an gane anwa'u tawassul nau'o'i na tawassuli A shari'i na shari'a nau'i nau'i wa adillatuhu da kuma dalilansa an gane tawassuli na shari'a nau'i nau'i shi za mu bayani da kuma dalilansa malam yace at-tawassul al-mashru'u yace shi tawassuli wanda aka shara'anta yace huwa kullu tawassuli shine dukkanin wani tawassuli dalla ala jawazihi nassun wanda wani nassi yayi nuni akan halaccinsa Minal kitabi daga cikin Alkur'ani ne nassin aw sunna ko kuma hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi nuni akan cewa halal ne a tsani da wannan abu zuwa ga Allah malam ya ce wal muradu bihi wuna abin nufi da shi wannan tawassulin a nan in ji malam ya ce ittikhadu wasilatin Rikar wata hanya rikar wani tsani da ijabati du'a domin amsa addu'a ka riƙi wani tsani don ka ta amsu Allah ya baka abin da kake nema sai ce bi an ya ja'ala da'i ta yanda shi wannan mai addu'a zai sanya fi du'a'i ya sanya cikin addu'arsa da yake ma ya kunu sababan abin da zai zamanto sila abin da zai zamanto sababi fi qabulihi cikin amsa wannan addu'ar cikin karɓar wannan addu'ar an gane ta yadda wanda yake addu'a zai sanya wani abu wanda wannan abin zai kasance sababi gurin amsar addu'arsa kamar alasabilil misal ka roƙi Allah sai kai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam kaga wannan salatin ka sa shi ne don ya zamanto ma sababi na amsar wannan addu'ar an gane kaga wannan sai kasance ma tsani salatin da kai wa annabi zuwa ga amsa addu'arka malam yake cewa faɗin malam a can a baya da yake cewa fi at-tawassul al-mashru'u wa huwa at-tawassul ila Allah bismin min asma'i aw sifatin min sifati yine tawassuli zuwa ga Allah da wani suna daga cikin sunayen Allah ko wata sifa daga cikin siffar Allah ka kama kafa da ita kana kira kamar yadda Allah ke cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai malam yake cewa at-tawassul ila Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi yace tawassuli zuwa ga Allah madaukaki da sunayensa ka kama kafa da sunayen dan su zamanto ma tsani su zamanto ma hanya ko kuma siffofin Allah don su zaman ma tsani su zamanto ma hanya yace wa zalika hakan ta yanda zai tabbata ta yanda zai yuyu yace bi an yad'u Allah ta'ala bi asma'ihi kulliha yace kamar mutum ya roki Allah da sunayen Allah gaba daya ka an ya kula kamar me shi yace Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna an taghfirani kamar mai shi ce Allahumma ya ubangiji inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka bi asma'ikal husna da dukkanin sunayenka kyawawa kakab Allah ina roƙonka da su an taghfira li Allah kai min gafara kaga ya kama kafa da sunayen Allah gaba daya inni as'aluka bi asma'ikal husna ina roƙonka da sunayenka mafi kyau su an taghfira li Allah kai min gafara yace au an yad'u Allah ta'ala ko kuma me shi ya roki Allah madaukaki bismin muayyan da wani suna sananne min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah madaukaki da wani suna sananne yunasibu ma yad'u bihi wanda ya dace da addu'ar da yake kamar kana neman arziki sai ka roki Allah da sunan Allah ar-razzaq kaga ya dace da abin da kake roka an gane kamar kana neman buɗi ne sai ka roki Allah da sunan Allah al-fattah mai buɗi kaga ya dace da abin da kake roka an gane shine yunasibu ma ya da'u bihi da ya dace da abin da yake roƙa sai ce ka an ya kula kamar me shi ya ce Allahumma ya Rahman ya Ubangiji ya Rahman ya mai jin kai irhamni Allah ka ji kaina kaga sai ce ya Rahman ya kirayi Allah da Ar-Rahman sannan ya ce irhamni Allah ka yi min rahama kaga ya roki Allah da sunan da ya dace da abin da yake nema yace au an ya kula ko kuma me shi yace Allahumma inni as'aluka bi annaka antar rahmanur rahim anta rahamani yace Allahumma ya ubangiji inni as'aluka Allah ina roƙonka bi annaka antar rahman Allah da cewa kai ne ar-rahman mai jin kai an rahimu mai tausayi an tarhamani Allah ina roƙonka da wa'annan sunaye da kai min rahama kaga kenan bismin mu'ayyani min asma'illahi ta'ala ya roƙi Allah da wani suna sananne daga cikin sunayen Allah malam yace au an yad'u Allah ta'ala ko kuma mai shi ya roƙi Allah madaukaki bi jami'i sifati da dukkanin sufofin Allah ka an ya kula kamar me shi ya ce Allahumma inni as'aluka bi sifatikal uliya an tarzuqani rizqan halalan bi shi ce Allahumma ya Ubangiji inni as'aluka lalle Allah ne ina roƙonka bi sifatikal uliya da siffofinka mafiya ɗaukaka an tarzuqani Allah da kai min arziki rizkan halalan arziki na halali kaga ya roki Allah da dukkanin sifofin Allah bi sifatikal uliya Allahumma inni as'aluka bi sifatikal uliya an tarzuqani rizqan halalan kaga ya roki Allah da dukkanin sufofi na Allah sai malam yace au an yad'uwa ko kuma ya roki Allah bi sifatin wahidatin da wata siffa guda ɗaya min sifatihi daga cikin siffofin Allah ɗin tunasibu ma ya da bihi wacce ta dace ita wannan siffar da abin da yake roƙon Allah sai ce ka an ya kula kamar me shi ya ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma ya ubangiji innaka afuwun ya Allah kai mai afuwa ne tuhibbul afuwa. ya Allah kana son afuwa fa'afu anni Allah kai min afuwa kaga ya roki Allah da wata sifa daga cikin siffofin Allah an gane malam yace au ya kulu masalan ko kuma mai shi yace a misali Allahumman surna alal ƙaumil kafirina innaka ƙawiyun azizun kamar me shi ya ce, ya Allah ka taimake mu akan mutane kafirai lalle kai mai ƙarfi ne mabuwayi ko mutum ya yi haka to kaga wannan kenan to daidai nan ga wata gaba da malam nan ce au an yada uwa ko kuma ya roƙi Allah bisifatin wahidatin min sifatihi ta'ala da wata sifa daga cikin siffofin Allah wato ta akwai wani ɗan bida'a da na ga yanewa ɗaya daga cikin manya-manyan malama raddi shine mala albanin zaria Allah ya yi masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya karɓi kyawawan ayyukansa kusakuransa Allah ka yafe masa wai ya masa raddi saboda ya ji ya ce ya tabbata cikin tawassuli ka ce wa Allah Allah ina roƙonka don san da kake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ji da kyau Allah ina roƙonka don san da kake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wai wannan ina nasin da ya zo da shi jahili ne kai shi yasa baka gane ba kaga wannan san da Allah yake sifa ce ta Allah a kuma a cikin tawassuli wanda ya halatta ya tabbata a shara'ance. ko dai ka roki Allah da sunansa ko dai ka roki Allah da siffarsa ai san da Allah yake wa annabi Muhammad wannan san da Allah yake siffa ne na Allah shi sa kaga in an roki in an roki Allah ba wani sabon abu aka zo da shi ba kama kuma za ka iya cewa kai Allah ka yi min dan san da nake wa annabi Muhammad shi ma wannan tawassuli ne wanda yake mashru Allah ka yi min abu kaza dan san da nake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbata saboda kai san da kake wa annabi Muhammad imani ne kamar ka roki Allah ne da imaninka da kai imani kuma aiki ne kamar ka roki Allah ne da aikinka na kwarai ta kamata ku ringa fahimtar karatu dan mutum ya ce Allah kai min dan san da nake wa annabi Muhammad ai san da yake wa annabi Muhammad imani ne imani kuma aiki ne nagari kuma na kwarai babu wani aiki na kwarai ma sama da imani to da shi ya roki Allah saboda san da yake wa annabi Muhammad imani la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladi wa walidi wa nas ajma'in Allah ya sa mu dace to wannan kenan malam yace wa dalilu zalika dalilin hakan qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi zauna ma kanu ya'malu Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye mafiya kyawu fada'uhu biha Allah ne ya kokari Allah ya ce ku roƙe shi da su fada'uhu biha ku roƙi Allah da wa'annan sunaye umarni ne na Allah wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi ku bar waɗanda suke kutsawa suke ilhadi cikin sunayen Allah daga cikin kukkutsawa da ilhadi shine ka sa wa Allah suna Allah bai ce sunansa kaza ba ka ce sunan Allah kaza wannan ilhadi ne kamar yadda a kwanaki aka samu yansu daga Kano wai suka sa wa Allah wai maimuna wai zatin Allah maimuna aka zo aka ta jayayya da su kaga in suka haɗu da ɗalibi na shari'a wanda ya san ƙa'ida cikin sunayen Allah zai ce to ai asma'ullahi ta'ala kullu ha tawqifiyatun la tasbutu bil aqli inna ma tasbutu bi shar'i ai sunayen Allah gaba ɗayansu tawqifi ne tawqifiya ne yanda Allah ya ga dama a faɗi haka ake faɗi ba sa tabbata ta hanyar hankali ce ai ya kamata a cewa Allah kaza kawai a wannan ilhadi Allah shi zai gaya ma sunansa kaza amma ba kai kai tunani ka ce ai ya kamata a gaya wa Allah kaza ba shi yasa da sun haɗu da ɗaliban ilimi ba wai ma'anar abin da suka faɗi za su nemi su kawo ba zatullahi maimuna kai ta shafa ina Allah ya ce zatinsa muna ne ina ya faɗi ma'anar ai zatin Allah a'a ba ma'anar nake nema ba ai la tasbutu bil aql inna ma tasbutu bi shar'i ba ta tabbata ta hankali shari'a ce ke tabbatar da ita aya ce ko hadisi kawai tambaye shi anan ku tsaya kai ya je gaba sai ya kawo aya ko hadisi inda aka ce zatullahi maimuna har suke tawaka labbaiki ya labbaiki ya maimunatu ke ce kika kaza kika kaza akai kaza akai kaza duk wannan ilhadi ne ya karya ka'ida na ilimi na shari'a saboda asma'ullahi ta'ala asma'ullahi ta'ala kulluha tawqifiyatu la tathbutu bil aqli inna ma tathbutu bi shar'i shari'a ce take tabbatar da ita ba mutane ne da kwakwalinsu suke tabbatar da su ba Allah ya sa mu dace shi yasa Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'i Allah ce ku bar waɗanda suke kukkutsawa cikin sunayen Allah sai yuji zauna ma kanu ya amalun da sanan za a sakanta musu abin da suka kasance suna aikatawa sa'annan hadisi na gaba gashi malam ya kawo wanda wannan hadisi Imam Ahmad a cikin Al-Musnad ya fitar da wannan hadisi an gane wanda Imam Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne ingantacce wanda aka karɓi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma asaba ahadan qattun hammun wala hazanun faqala manzo Allah sallallahu alaihi yace babu wani damuwa ko wani bakin ciki da ɗai da zai taɓa samun wani bawa faƙala sannan wannan bawan yace ce Allahumma inni abduka wa abdika wa amatika ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن <coughs> أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي illa azhaba Allah ammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farajan manzo Allah yace babu wani bawa da wani baƙin ciki ko wani damuwa zai same shi yayi wannan addu'ar face Allah ya tafi masa da abin da ke damunsa face Allah ya tafi masa da baƙin cikinsa Allah ya musanya masa a wajen wannan baƙin cikin Allah ya canja masa da wata waraka da wani buɗi ba wanda zai yi wannan kaga addu'a ku rike ta sirri ne amma daga manzan Allah ba daga malaman tsubu ba shine Allahumma inni abduka wa bun abdika wa amatika nasu yati bi dika madun fiyya hukmuka adalun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب hammi manzon Allah ya ce illa azaba Allah hammahu wa huznahu manzon Allah ya ce face Allah ya tafi masa da abin da ke damunsa face Allah ya tafi masa da wannan bakin cikin nasa wa abdalahu makanahu farajan manzon Allah ya ce Allah face Allah ya musanya masa waraka a makofin wannan bakin cikin da ke damunsa kaga sunna ke malam yace qala fa qila ya rasulullah sai aka ce ya ma'aikin Allah aka ce ya ma'aikin Allah yace ala na ta'allamuha sahabbai suka gaya wa manzan Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah ala na ta'allamuha shin yanzu ba za mu koyi wannan addu'a ba qala sai manzan Allah yace bala yace haka ne za ku koya ku koya 'Yan bagi liman sami'aha an yata'allamaha yace yana kamata ga wanda ya ji ta ya koye ta ji manzon Allah kai da ka ji ni ina faɗi ya kamata gare ka da ka koye ta duk abin da ke damun ka inji ji manzon Allah kai wannan addu'a manzon Allah ya ce Allah zai tafi ma da wannan damuwar Allah zai kama waraka sallallahu alaihi sallama. wannan kenan sa'annan hadisi na biyu wanda isnadinsa shi ma isnadi ne ingantacce kamar yadda imam nasiruddin al-albani ya yi bayani an gane imam turmizi ya fitar da shi ibn maja ma haka daga aisha allah ya kara mata yadda ta tace kuntu ya Na nace ya ma'aikin allah A ra'aita in alimtu ayyu laylatin laylatul qadari ma a kolo fiya take cewa ya ma'aikin Allah ba ni labari in na san cewa wane dare ne na san cewa wannan daren daren lailatul qadari ne to in na san haka me zan faɗi sa qala sai manzon Allah ya ce wa Aisha kuli ki ce Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan shi ma tawassuli ne wato ka duba sai da aka fare wa Allah kirari Allahumma ya ubangiji innaka afuwun wannan duk kirari kake wa Allah da jinjina kai mai afuwa ne karimun Allah kai karimi ne duk har yanzu ba a roƙa ba duk shimfiɗa ake tawassuli ake ibul afwa har yanzu dai tawassuli ake kana son kai afuwa ya ubangiji to ga addu'ar fa'afu anni shine addu'a ka kama kafa da sunan Allah kama da siffa ta Allah wannan kenan kaga wannan yana daga cikin anwa'u tawassul nau'o'i na shari'a amma التوصل المشروع wanda aka shar'anta akwai at-tawassul bi amalin salih ban sani ba ko ya kamata mu yi shi ko mu bashi sai gobe insha Allah za mu bashi zuwa gobe